Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun ɗauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna ma fetur wuta. A yau, shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi inda a makon da ya gabata aka kama wani ɗan shekaru hamsin mai suna Yusuf Bako. Yana yi wa wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru hudu fyaɗe a wani masallaci da ke titin Aminu. bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin bayan an yanke mashi hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan baya sabili da aikata fyaɗe ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp ahmed muhammad wakil ya yi wa shirin domin iyali a hirar su da wakilinmu abdulwahab muhammad a ranar alhamis na watan tara an mun distress call waya mutane sun zo ofishin yan sanda sun kawo korafin akan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu sai yan sanda mu na township suka yi kokari suka garzaya zuwa wannan wajen daga wajen da mutanen da suke kokarin suke dukan nasa sai suka watse so can dai ya was unconscious irin da baya cikin baya cikin hayacinsa to a matsayin mu na yan sanda sai muka garzaya muka kai shi asibitin nan teaching hospital na bauchi asibitin kwararru kenan muka kai shi teaching hospital aka mishi medical treatment so muka kawo shi nan ofishin mu na cid so daga can dai da ya dan farfado muka fara bincike me ya faru shine gaggaya mana abin da ya faru ya yi wa wata yarinya mai shekara hudu fyaɗe a cikin masallaci to dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattambe shi questions akan cewa ko yana da history na irin wannan problem din kuma yana da wani dan mental eh, problem sai yake ce mana a ai ya taba irin wannan abu da kansa ya ce a kansa ya taba irin wannan abu a shekara alif ta 2001 aka kai gurfanar shi gaban kotu ya zauna a gidan wakafi kamar watanni kamar goma sha wasu abu ah, ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi kuma ya sake tafka wannan ta'asa a alif dubu biyu da sha biyar shi ma aka kai shi idan wakafi ya yi shekara uku to ya cika shekara uku nan sai gwamnati ta zo tana so ta granting pardon ahuwa yawwa ahuwa ma masu laifi mm. so shi ma sai dai sunan sai fada ciki aka mishi ahuwa mm. to kuma dai ana nan sai gashi ne ya sake yin wannan ta uku mm. to amma wannan karan in allah ya da ita kotu namu mun kammala binciken mu muka gurfana shi gaban kotu za mu tunatar da kotu kan cewa wannan mutumin ya yi na ɗaya ya yi na biyu wannan na uku ko a ina ya mutum ya yi laifi na ɗaya na biyu na uku ya kamata a sa mishi doka mai tsauri mai tsanani saboda ya zama na kaman lesson ma waɗansu darasi ma waɗansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu ita kamar yarinyar fa tun da yake kun shi mutum ma an ce yana da shekaru mai ɗanya ba yaro ba ne to ita yarinyar kun samu ganin ta yarinya ai minor ce ai an kai ta asibiti ah, asibitin kwararru kuma mun je mun duba ta mun gani da yanzu dai da ta samu sauki dai amma dai lokacin da abu ya faru dai kam don ta firgita mutane sun masa duka mun ga hotonsa ma yana ta yawo a kafofin yatsa labarai da na social media haka wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cetonsa ba da watakila ma da sai da ce bayana eh to ni dai ina kira ga jama'a in irin abu haka ya faru su gane akan cewa a matsayinka na dan kasa kana right din da ka je ka gaza duk inda ka ga ofishin 'yan sanda ka kai rahoto amma ba daidai ne mutane su ɗauki doka a hannunsu despite dai abin da ya yi bai dace ba amma dai yana kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka ɗauki doka a hannunka saboda wani lokaci ka iya ɗauka doka a hannunka sai daga baya kuma doka ta dawo kanka ku ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a kuma gwamnatin jihar bauchi ta ma kirkiro da doka na tsanani kan masu fyaɗe ta yaya za ku yi ku tabbatar da cewar wannan mutum tun da yake shi ya sababbe ne bai ma ɗauka ba kamar yana yi wani abu kamar ya zama to masa wani abin alfahari ne a gare shi ta yaya ku tabbatar da cewar dokan da gwamnati ta kafa a kan masu yin fyaɗe da luwaɗi eh, da dai dangogin irin wani abu an yi shi yadda ya kamata. Eh to ka san wannan akwai abin da ake kira sensitization na farko eh, waya da kan mutane na ita na farko tukuna ita gwamnati bayan ma da gwamnati da mu za mu yi kokari mu gamu waya da mutane akan dokan da mata kafa yanzu akwai mutanen da zaka gansu ba su san mafiya ɗaya tukuna ma laifi bane in ka je ka yi akwai kowane shi bai san mafiya ɗaya laifi bane yana ga kamar idan aka yi fyaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai anguwa za a sasanta mutane da yawa ai ba su san akan cewa ita fyaɗe Eh, laifi ce wanda kai wa ƙasa laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba laifi ne tukunna yi wa ƙasa ne ba ka gani ko ita gwamnati ta sa ai kes na fyaɗe ba a trying din shi daga majistare sai high court ka fahimta so kes ne wanda ba wai kayan wa baban yarinya laifi ba ko ita yarinya laifi yi wa ƙasa ma laifi ne so ka da ƙasa ne so wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ya ce maka shi baya son kes zai janye bai mata shi ba kes ai ba naka bane kes na kasa ne so yanzu muka gurfanar shi gaban kotu ai za mu ɗauka mu bawa ita state government ita za ta yi prosecuting ne shi ai akwai department da suke da alhakin prosecution ai ana su department of public prosecution okay. Eh, to su suke da alhakin wannan to yanzu a dsp idan na fahimce ka wannan batu kamar na fyaɗe wanda yake yanzu abu ne za a ce ya to ruwan dare irin wannan abubuwa kamar nawa ne za ka iya kana da yawan ƙididdigansa da ya faru a nan jihar bauchi a cikin ma wannan shekara ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum hamsin da tara bayan hamsin da tara sai kuma tsakanin jun july sai muka sake samun mutum 22 muka manta ba na ya fara da su mutum ashirin da biyu to ka duba wannan gudun wannan wannan mutum aka samu mutum ashirin da biyu. to ka gani akwai wani matsala akwai wani damuwa a wani waje a lokaci daya aka samu haka so shi ne sa nake na yi maganan akan cewa eh, gwamnati ita ma ya kamata ta ta yi sensitization ta faɗakar da mutane akan wannan shi gravity na eh, eh, wannan fyaɗe ɗin saboda kamar yadda na faɗa waɗansu mutane ba su san ma shi fyaɗe eh, laifi ne kayawa ƙasa ba tsakaninka da ubin yariya ba ne balle ka je ka roke shi ka ce mishi a ah, ya yafe maka ba akwai wasu iyayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga ba sa so a bayyana wani abu domin saboda suna jin tsoro ko abin zai shafi yarinya nan gaba rayuwanta ya kai gama ko bata samu aure ba kuma gashi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a su ne aka an yi ƙasa kenan ya ba irin wannan yanayi da ƙasa take ciki menene yasa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan abu eh ni ina kira ga al'ummar na bauchi su fahimta akan cewa idan abu haka ya faru stigmatization muna kiran shi ba san yaran fara da Hausa ba mm, wani kyama ne kyama eh, to duk shi yake kawo wannan mm. sai kaga iyaye suna jin kunyar su fito da shi mm. saboda kar mutane su kyamace yarta kar ta zo aure a ta rasa miji ko wani abu haka to ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane su fito su faɗa wajen ga sa doka mai karfi a kansu ana gurfanar da su gaban kotu wani ma ai kisa ne ai wani kuma ɗaurin rai da rai ne ka fahimta so idan aka yi ma daya biyu uku hudu waɗansu suka gani wanda suke da niyan irin wannan abubuwan za ka ga za su janye ka gani tun aka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi normal hmm, Wani tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata. To za mu ci gaba da tuntuɓar rundunar 'yan sandan domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun. Kafin nan a madadin wakilin mu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.